عبد الله ورسوله وصلي وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربهم ومن ومنهجهم الى يوم يرث الله الارض ومن عرفها ثم لم عباد الله فانني كنت نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا عباد الله أننا من حصول الإيمان ومما يزيد الإيمان أيضا ومما يزيد الإيمان أيضا الإيمان واليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل لنا المعيش أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الحق بقوله سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهو الذي تكفل وتضمن رزق عباده وإطعامهم وسقياهم كما جاء في سياق قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول فهو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مارست فهو يسقيني يجب على المسلم أن يؤمن بهذا الأثر ويجعله إيمانا كاملا يقينا في تعالى نفسه كان الله هو المعطي وهو المانع فكم من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول لا مانع لما أعطى ولا مقصد لما منعه فلا يجوز للمسلم إذا سقط عليه الرزق أن يطلبه بمعصية الله بغسل وسرقة وخداع وخيانة ليطعم نفسه على حرام ويطعم أهله على حرام فالحرام ليس له بركة فأكل الحلال له بركة سبحان الله بركة حتى على الجسد بركة حتى على الروح بركة حتى على النفس بل كان من موانئ الدعاء أن يكون الإنسان والعياذ بالله آكلا للحرام وكلنا نعرف آيات كلمات أن الله ذكر في غير ما أحيانا ينادي عباده كلهم عربهم وعجمهم مسلمهم وكافرهم بأن يأكلوا من الحلال بأن يأكلوا من الطيبات يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وهيانا ينادي حتى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وينادي المؤمنين يا أيها الرسل يا أيها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل نداء خاص إلى الرسل ونداء عام إلى المؤمنين جميعا كلوا من الطيبات وأعملوا الصالحات كلوا من الطيبات ما رزقناكم ومعنى الطيبات ليس ما يتلفظ به على اللسان بل الطيبات ما لا يدور ثم ما يكون حلالا تعبده إما عن طريق التجارة وإما عن طريق الصنعة والحرفة والتكسب لتطعم به نفسك وأهلك وتؤسس به نفسك عن المسألة وقد ورد من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عليه الصلاة والسلام هذه الآيات ثم ذكر الرجل عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث سفرا يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي يعني كل أسباب استجابة الدعاء لكملها هو أشعث وأكبر يعني كأنهم في هالة تبرع إلى الله وكأنه مضطر وهذا المضطر أقرب إلى الإجابة من الله تبارك وتعالى فهو أسأل رغبات ثم يمد يديه ومد اليد إلى الله وإلى السماء من أسباب استجابة الدعاء فهو يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ويتوكل باسم وبصفة من أسماء الله تبارك وتعالى يا رب يتوسل بأسماء الله يتوسل بصفة من صفات الله عز وجل يا ربي يا رب ولكن قال عليه الصلاة والسلام وما طعمه حرام وما رزقه حرام وما شربه حرام وغذي بالحرام فأنا مستجاب لك والعياذ بالله أحبتي بالله إن من علامات التي ذكرت يقينا في هذه قدمنا وفي هذا الأثر كان المسلمون وقلت المسلمين بالتخفيف لماذا؟ لأن الإسلام مناط التكليف الكافر ليس عليه التكليف فنحن نتكلم باسم الإسلام كثير من المسلمين اليوم إلا من رسول الله لا يميز بين الآلام لا يبالي بما يأكل وبما يأكل عليه السلام من الصلاة فانطبق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام تماما كما ورد في الحديث يعني من علامات الساعة إذا اقترب الزمان إذا اقتربت الساعة لا يبالي الإنسان بما يأكل بما يأكل فمن ذلك من الكلام والله إن أمتنا السلفية القديمة كانت سبحانه لا تتوضا وليس من اكل الحرام بل تتوضا من الشبهه وما ادراك من الشبهه قال عليه الصلاه والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اتبع لدينه ولديه ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام كالغالي يقع الذين يوشك أن يرتع به ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن حمى الله محارمه إن هناك قطفا وطفة من تلف هذه الأمة الذين يتفرجون ويتبرؤون من أهل الحرام فضلا بل يتبرؤون من أهل الشبهات قبل من أن يقعوا إلى الحرام فهم لا يعرفون الحرام في بطونهم ولا في لباسهم ولا في بيوتهم فهم يفرون منه والناس لما والعياذ بالله أصبحوا يبلغون وراء الحرام وكأن الحرام سواء هي عين الحلال والعياذ بالله بل كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه رزقا حلالا طيبا ليس الحلال من فيجب على المسلم أن يتكتب وأن يتصدق وأن يتحرك لكي يجد حلالا يطعم ويعد به نفسه ويتجنب عن الحرام ثم يعلم علم اليقين هذا الاكل الذي ذكرناه بان المطعم بان بان بان الذي يطعم ويفتي هو الله تبارك وتعالى بارك الله لي ولكم عن القرآن ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم وأقول ما تسمعون وأسألك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا تستغفرون انكم قد الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon haka an kuma kan wasiya daya da jin tsoron Allah kudin sarki da kuma sanin cewa yana daga cikin asalin abin da ɗan adam musulmi ya gamata ya gina zuciyarsa a kai da imaninsa wanda ya zama wajibi kuma shine ya yarda ya kasance cewa mai azurtawa mai sarrafawa shine Allah mai bayarwa mai hanawa shine Allah kuma in ya baka ba wanda ya hana in kuma ya hana wallahi ba wanda yake ba ka sa'annan ka imani da yakini cewa ubangiji ko ta ba. shi ya ɗora wa kusa wani haƙƙi da ya wajabta wa kanta cewa ciyar da mu da shayar da mu ba a kan kowa yadda ba a kan kowa da musulmi zai gane haka ya dogara ga Allah ya yi tawakkuli ya rike duk sababin da zai iya rufa wallahi wallahi ba zai sha wahala ba Allah shi ne ya ce shi ne ya ɗau nauyin tilas shi ne ya ɗau nauyin sha da mu ba ma min dafatin ta tsarki illa Allah ya fi da bai ɗora wa kowa shi yadda bayi ba ya ɗora wa kansa kuma wallahi idan kana tunanin ke kake ci da ya ka da shayar da su in babu in babu kai sun ki ga mutu ta lalace to ka mutu ka gani za ka iya ka mutu kuma ka mutu ka rayu Allah shi ne ya tabbar ya tabbatar mana azaba jira shi ne ya ramu cewa bayi cewa an jikin kowa an mutu ko ba za ka taba mutu ba baka yadda an ya ce sai ka zama shi ne ya mutu ko duk ta ina yake wallahi bal ma hadisi yadda arzikin ka yana bunka sama da yadda adamin ke ke إذا يعني به السوى إن جبريل نفث في روحي أنه لم تموت نفس حتى تستحمل رزقها فأمنوا بالسلف ولا يحملنكم استنفاق الرزق على أن تطلبوه بما بمعصية الله فإنما عند الله لا إيمان إلا بالله جبريل يا يا مؤمنين يا يا من الله صلى الله عليه وسلم باب وترين جزاكم والله جزاك مسلمين أنه لن تموت لكم حتى تستكمل رزقها da aka ku kyautata hanyar neman abinci ba sai kun fita haramun ba kada jinkirin da laifin cewa abinci bai zo ba ko halal bai zo ba ko arziki bai zo ba ya sa ku nemi su ta hanyar ba ba za ku kula ku da haramu. domin abin da yake gurin Allah ba a samun da sai na kada da yawa daga cikin mutane a yau musamman na ambaci musulmi saboda musulmi shi ne yake da shari'a a kanta ta ajiye maganar kafirai al-islamu manaqib kafirai da yawa daga cikin musulmi a yau na da musulmi mun wani gari ba ma bambancewa ba ma tantancewa tsakanin halar da haram kawai haram abin da ke kuma ba in ya riga ya zo da ya zama halar wanda ya zuwa wannan kuma yana daga cikin alamomin tashin musulmi da amir da ba zuwa idan karshen duniya ya kusa mutane za su zanto ba sa rangancewa ba abin da ya damu mutum ne zai shiga hannun sa halar tsoha sabahun yana zuwa makarantar bai zuwa makarantar ya tubanta da addini bai tubanta da addini ba kowa ka ne ke musa tunani ya ba ne samu wannan babbar alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama al-imamu bin hadar a imamu zahabi da ya sanya shi daga cikin kaba'ira a cikin kitabun kaba'ira shi ne neman kuɗi su da irin hannu ya al'ummar ta musulma ba ta san haramun ba ba su tana yin tsantsin ne ma game da cin shubha ba wai haram ba shubha suke tsantsin suke guje mata yanzu ko musulmi ke ina da haramta ina ka jama'a an ma kore mata gudu an shaƙe ta an markure ta wallahi zai ta haka harafin gudu ta ke ta an an kore mata ma gudu harafin ma yi ya yi ya take ko ba ya take ba da al'ummar mu ba san a cikin hausawa da fulani wallahi ba su san cewa wani tunani wani sata an yi mutane wani asali hanya wallahi su wannan ba a da mu ba yaya aka yi waɗannan abubuwa shigo yaya aka yi da an kama ɗan kidnapping an kama wani babban ɓarawa an kama mai tara hanya sai ga ba musulmi ba kula da mu da an yamurai muke gani da sauran mutane mu da ba da alaƙa da musulmi amma yanzu sun za a tara su da kansu wajen ainihin wato wajen mutum tani sai a kama su da mugayen makamai daga hausa suke zungurin dukkanin suna da wani sunaye za ka ji sunaye daga musa sun ibrahim sun kaza sun kaza sun sunaye musulmi me yasa saboda muna son kuɗi kuma ya yi kiri kowa yana so ya ji daɗi kowa yana so ya kaza kowa yana so ya kaza amma ba zai samu sababi ya yi hakuri ya yi kana'a ya yi wadatar zuci ya yi da abin da Allah ya ba shi ba ya sani cewa in Allah ya rabu ta shi sai abin ta fi da halali abin da Allah ya ce a kasanta ka kama wani sababi sana'a ce kasuwanci ne sai da ruwa ne menene noma ne wani sababi Allah ya yi shi sa Allah ya kira duniya ma gaba ɗaya kafin ya kira mu ne kafin ya kira annabawa ya ce ya ayyuhan nas kulumin kulumin tsayi ba shi mara zakara ya ku mutanen duniya ku ci daga tsarka ka daɗa ai ana nufin abin da zai cutar da su ba a cikin ku sannan kuma halali ne sannan ya kira mu ne ya zo kira manzannin sa kadai ya yi wa rasulu ko domin na sani ba ya yi ba rasulu da zina amanu ya kira mu ne kuma yadda ku fi daga abubuwan da muka yi sa sun halali sai da amin sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah shi kuma tsarkakakke ne ba ya karɓar wani aikin ba mai sarki ba sannan ya karanta mu waɗannan ayoyi sannan ya ambaci labarin wani mutum don mutum hatsarin da ke tattare da cin karami a kai wani mutum ne duk ya haɗa sababin da zai sa Allah ya karɓa duk ya haɗa shi ne yana cikin halin cikin tsira amma ne yake da musar da ida jaha yana cikin halin tsakanin gari annabi ya ce a shaƙa da bara ya yi gizo ya yi kula ya yi yana cikin halin bukata sau da dama mu ubangiji ta ala in ya ga mutum a halin tsananin bukata sannan ya san tsantsar da kai gare shi na ya samu wani sababi da sababin da aka zai amfana sannan ya bai daga hannu daga hannu na daga cikin sababa da suke sa ubangiji ta ala ya kusanta ya mutu ya rai sannan ya zai tawassuli da sunan allah da sifar allah ya ya sannan yana a halin tafiya wannan da ya mata matafi Allah yana gaba a duwarsa duk waɗannan dalilai ne za su sa Allah gaba a duwarsa amma sai an ya ce abun sun da yake ce haramun ya haram ruwan da yake ta haramun ne tufafin da yake dinkawa haramun ne kai da haramun aka yi shi wa mutu ya zama haram wai wani karambani ma ya ta ne zai ke yi ba sa'an da ya tsaya ba wanda ba ya kashe mai kira Allah ai ya zama wa mutane wata ce da wannan shi ne sirrin da ya sa muke taro kan Allah Allah ba ya saba muke taro kan Allah ai ta addu'a ai ta addu'a wallahi sai ka taro magabatan mu ba da an saka roƙi Allah ko ruwa ko arziki ko ɗauke ciwo ko wani abu wallahi cikin kankanin lokaci Allah ya an sama domin wani ne wanda ya tsalla ba kuma

ba a yi abu dan Allah ba a yi abu dan taimako komai ya riga ya yi Wani alama ce ta kusan tsohon tashin mafiya amma magabatan na abin mamaki wallahi ba haramun ba dama haramun ne ma bai ma isa da dubo su ba a ci kuma me ya ci kuma abin da ba ka gama ma san san shi ne maka sai ka yi misali kai malamin makaranta ne ba shiga aji ba ko wata shiga wata serious ba ko ba ka je da wani ba ko ka fita lokaci ne ba kuma ka zo ka karɓa a zafin ka a wata ya kace tunani siriyar kaza da kaza da kaza ban shiga ba bari in ware wanda ya kuɗin da nake ganin cewa ya kamata mu su ba da mai wannan aiki ba kamar shi ne cewa kar ka ɗauka wai ka karɓi wannan dubu a garin ko hamsin ko sittin gaba ɗaya sun surutun halarci tsantsan a'a shi ma gaba ɗaya ya tunanin ai wancan lafiyar kaza ban shiga gaba. to nawa kudin da zai kama kudin da zai kama ɗari biyu ko ɗari uku sai ya da wannan ɗari uku sai ban shiga ba ranar ba wa yake da wannan ka kai ne ba su wannan tsantsini suke yi ba magana haramun tsantsa ba a annabi ta yi halal da bayyin wa inda haram da bayyin dama ita halal addini take haram addini yake waɗannan abubuwa da suke tsakanin halal da haram su ne ake kira shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da wasu mutanen imam muhammad ya zo zai kwanta barci sai wani ƙwayar bidiyo a kan shimfidarsa sai ya ɗauka ya lamta mai alaihi salatu wasalam sai kuma ya kasa barci sai hankalin sai tashi har gari ya waye bai barci ba aisha ta ce ya rasulallah jiya ba sai barci ba ta ce wallahi wani bidiyo na gani a kan shimfidarsa na shi ne shi ne hana mai barci halin ne ko halin abin da nake tunani shine na so dibino kuma an kawo dino na sadaka sai nake tunani yanzu shin yana cikin dibinan sadaka ne ko yana cikin wanda na so da kuɗi na saboda shi cin sadaka abu na samara ne ka ga yanzu bai fito kawai halar ko haram ba yanzu ya zube mata shi ba ma alaihi salatu wassalam gaba ɗaya ainihin dibinan ta hana shi shugaban masu tsoron Allah tsara mutaƙin alaihi salatu wassalam sajidin mutawalli abubakar rajaba game da mutum da bukari lauma ya ci wanda bai gama gamsuwa da ta ba ya tambayi yaransa ina ka samu wannan kuɗi ta ce wallahi wani tsohon nan ne jin kamun zuwa musulunci na yi wa wani morganci kuma ni ba ma bokan ba ne kuma aka yi sa'a bai je ta abin yake shi ne ba haɗu da shi bai zai biya ni ladana shi ne ya zo mata wani abin a wata ya da hannu a kai ce amma ba ka yi bayanin wasu da na tsoron ma ɗaya ko biyu da an shafi da hannu ya zira hannunsa a baki ya rika yi wa amai da ya amai da abin da ya ta amana ya ce na da annabi ya ce kullu lahmi kullu lahmi nabata bi sahti kana wa sallallahu din naman da yake da ka wallahi mutum da mutum da koduwa ne za mu yanzu alƙalmar da wannan ne haka suka kasance maka baka imamu ahmad dan hanbali yana da wani littafi sunansa alwar samsin kuma sunansa samsin ba wai abu ta haramun san ba a irin wani shubha ya ba a ma a kauce masa yadda mana ba ta ce yana zaune yana karantar da mutane wata bai wa Allah suka zo sun su biyu kafe ni tsinki muke yi da daddare muna saba idan dare ya yi na kan yi amfani da hasken wata ranar sha hudu ko sha biyar sai dan saka riga ko wando wanda muke cewa riga sanyi mu sai waya to wani lokaci idan hasken wata bai gamsar da mu ba akwai wata fitila daga cikin fitilin gidan kanki da masu gadi suke haskawa na karɓar yin amfani da wannan hasken shin ko ya halatta yin amfani da wannan hasken kada zai ci haramun da an gasa da ba haske kudin ma nan ne a kan fitar da wata yawa kana kani ma ɗan najeriya ko da ce ka nemo kanka fita to ɗaya da ta ce ni kuma idan ne amfani da hasken wata da wanda zan yi amfani da ranar sai ga da ranar ya fi kyau yanzu na tashi sayarwa sai na yawan mai sai bayani cewa nan da hasken wata na ɗinka nan da hasken rana kada jin sama Allahu Akbar Imam Muhammad ya ce kai daga ina kuke suka ce mu ɗan uwan bishiyar da wallahi sai fashe da kuka ya kara fashewa da kuka ya ji amin bai da ku ya kuma wala ku daga gidan ku tsantsani na gaskiya da ku dan ya san wani ne zikir da shafi abokin sa ne san kansa ya dan kuwa al'amarin yana da girma in ka kalli rayuwa a yau Kana da girma matuƙar gaske wallahi wata baiwar Allah sai muka kuma muka bibiya bibiya ofin ta yi a nan kusa da gidan ta take wahala ta take ci da kanta ba ka gani na rantsi da girman Allah ke na ne wata aka kirga gidanta daidai da ƙarfin ta ma da saka ya rabin kwano sai da aka raba su komai a yi mata sakar da jarin kotar da komai da komai ba abin da aka mata da shi sai gani ne wata ina da ba ta wani a satin da ne ya mutu yin kwanan uku aka tsaya mana sola ta masallaci sola ta masallaci aka zo ana tunanin yaya za a yi ma haɗa kuɗin da za a ba ta masu turin saboda ba su turin wai muna tunanin za mu haɗa dubu ashirin da biyar saboda yin aka bar za a zo ba fa arme ne mai mai tafi musulmi ne mai tafi tsola ɗin da aka haɗa mai shekaran jiya a wani masallaci duk kayan masallaci masu an gaisa ne gomai babu daɗi rayuwa kullum kana cikin tsoro kana cikin kaji ba a daji ba ka huta ba a gida ba ka huta ba a ko'ina za a iya ɗauke maka kayan da al'ummar musulmi haka zama ba magana sanin cewa ba halal ba halal kowa abin da yake so ne zai ne ta saboda arziki ya fi zuwa saboda ana tunanin wahala saboda kaza da kaza sai mun manta da cewa Allah shi ne mai azurta mu talaka kuma ka gama kiban haramun din ka mutu ko kuma ka neme shi cikin wahala ɗin ka baka mutu ka shiga wuta kuma abokan zaman namu ma da muke gani sun fi mu dajewa wajen neman halaka wajen sana'a wajen koyon kada wajen koyon kada don mene ne za mu manta da wannan asali daga cikin asalin addini imamu shafi da rahimahullah ya zo gidan imamu ahmad dan nambari aka ba shi abin ya siya ko yar gidan imam ahmad ta ce kan wannan shi ne shafin da kake taba da labari wai shafi ko tsoron allah shafi mai kaza shafi mai kaza ne ka bayan ina ga ta abinci ya yi nan kuma bayan allah ba su zai cin abinci da yawa yadda ya fi mana shafi ina jin babana yana yawan ko da ba taba ganin ka mutu yau ya ce wallahi abin da ya sa na ta abinci na ku yau saboda na san abincin gidan ku Abin abincin gidan imam ahmad haramun ko shi buhana ba ta da ko gidan ba yau shekara ta ci shajar na rufe da allah ban taɓa koshi ba ba dan na rasa abinci ba a duk abincin da bai gamsar da ni ba sai in jin da yunwa ta in yi hauka shekara ta biyar bai koshi ba sai yau a gidan imam ahmad kai ba za ka iya gode guda da yunwa ban kaga da ne ya ubangiji Allah ka azurta mu da halal da barin halal annabi ya kasance har a lura yake sai wa Allah azurta mu halaliya ga wani haram ko da ga wallahi ya uwa kowa ya kusa misali kowa ya kusa muraja'a kun ba haka wala mai tsoron kan Allah ubangiji Allah bai karɓa ba Allah ubangiji ya fi mana Allah ka azurta mu sana'a ta halal waɗanda suke da jari ya kare Allah ka dawo da shi waɗanda ba su da shi ya ubangiji Allah ka ba su ubangiji waɗanda suke da shi din Allah ka tsara mu waɗanda ba su da aikin yi ko sana'a ya Allah ka hore mu waɗanda suke aiki ya ubangiji ka sa musu albarka waɗanda suke neman aiki ya ubangiji Allah ka ba su Allah ka bada ka kowa da halali ba su ya taɓa haramun ba wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi